bukka abinda za mu ɗauka na darasi anan ya koyan uwana shine ashe ya kamata mu rinka mutunta matan mu duk lokacin da za mu yi tafiya da lokacin da za su fita su rinka sanya allibasu shari'i sutura ta shari'a hijabi suna rufe jikinsu ga baki daya idan har matar annabi sallallahu alaihi sallama ita kanta ba a kyale ta ba sai ta yi hijabi sai ta saka hijabi ta rufe jikinta za ta hawa abin hawa sai an lullube ta a matsayin matan annabi na fa ummahatul muminin iyaye ne na mumini kaga dai mutum bai zai auri mahaifiyarsa ba mutum bai zai auri uwarsa ba amma duk da haka dan a shar'anta mana a koya mana muhimmancin hijabi da rufe jiki sai ga idan za su yi tafiya sai an lullube su iyalai ce iyayenmu mata za su kula da wannan kissa su aiki da ita hijabi wallahi mutuncinku ne ya ku na mata hijabi daraja ce na iyalanmu ya ku masu kallo da saurare hijabi qur'ani ne ya ce ai da shi ya ayyuha nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alaihinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima ya kai annabi ka gaya wa matanka ka gaya wa 'ya'yanka mata ka gaya wa matan mumine gaba daya duk kun shiga ai su yi ƙasa ƙasa da jilbab su jalabib jilbab riga da suke sawa su yi ƙasa da shi a saukar da shi ƙasa mai ake nufi da ƙasa da shi a rufe kada a bar ƙwauri amma yanzu mu yawo suke yi ƙwaurinsu a fili su mazan sun saka wando suna takewa su kuma matan sun ɗangale zanin da reverses da kes kenan suka canja annabi ya ce mata su sanya sutura ta je ƙasa maza kuma su ɗage sai mazan suka yi ɗagewa suka ce ƙauyenci ne mutum ya sa wandonsa bai wuce idansa ba wai ƙauyenci ne alhali kuma suturan manzan Allah ga baki ɗaya rabin ƙorinsa ne sallallahu alaihi sallam. idan za ka yi manzan Allah biyayya a wannan ka ɗage wandon kada ya wuce idan sawu kakka shi ya wuce idan sawu in ya wuce idan sawu manzan Allah ce ma asfala minal ka'abaini minal idari fa fin nar abin da yake sama da idan sawu na sutura to yana cikin wuta